A cikin rahoton watanni uku na farkon shekara da hukumar ta wallafa, ta ce adadin ya ƙunshi matsalolin da suka shafi zamantakewa tsakanin ma'aurata da batutuwan da suka shafi yara ƙanana kamar aikatau da fyaɗe da kuma tallace-tallace. Malam Shehu Abdullahi da ke zaman coordinator hukumar ashiyar Kano ya ce abin damuwa ne ainun yadda zamantakewar ma'aurata ke ƙara dagulewa lamarin da ke ƙara jefa makomar yara ƙanana cikin yanayin rashin tabbas. za ga an kawo mace wani lokaci a fuskokin a kumbure da alamun an ci zarafinta sosai ko kuma a samu alamu na shakewa a wuyanta da sauransu kamar a watan janairu mun karbi korafi kamar guda hamsin da biyu wanda a cikin wannan adadi mun iya kammala guda 39 a watan fabrairu shi ma mun samu korafi kamar guda 153 wanda a cikin 153 din nan guda 130 mun kammala su guda 23 kuma an ci gaba da gudanar da aiki a kansu sannan a watan mun karbi korafi guda 85 mun iya kammala guda 68 sannan 17 an ci gaba da aiki a kansu wata baiwar Allah mai yaya uku da ta ce kimanin shekaru ashirin kenan suna tare da mijinta ta yi tsokaci kan irin kalubalen da ta ce tana fuskanta a zamantakewarsu. Matsaloli da dama akan yara na kula da yara a makarantar su abincin da za su mahaifinsu ya tattara bar mu komai a hannuna. Idan gari ya waye zai kaɗa jikin su ce shi bayi da shi dole mu haƙura amma shi zai je ya yi abin da yake so a waje. Har ta kawo ya zo ya bar ƙasar ma ya zo shekara biyar ma ina fama da su a haka. su ya dawo ma yake ba zai iya zama a Najeriya ba sai ya ƙara komawa haka dai ake ta fama an je noma yi an kira shi an mai magana kaga in na tuna lokacin da yake bari na da 'ya'ya da yunwa sai na yi kwalla to abin da ne na karshe karshen nan wanda ba zan manta da shi ba wanda har yau din nan ban gama warwarewa ba a kansa amma sai dai ajiya kashe ni wallahi akan na shirya yarinya ta tafi makaranta sai dai a cewar malam shehu abdullahi binciken hukumar kare haƙƙin 'yan ƙasar ta najeriya ya bayyana cewa tsadar rayuwa da shiga kafofin sadarwa na sada zumunta ta wayoyin hannu na daga cikin dalilan da ke barazana ga zamantakewar ma'aurata a yanzu. Yawanci akasarin magidanta ba sa iya sauke nauyin da Allah ya ɗora musu saboda kasancewar yanayi na matsala ta tattalin arzikin kasa da aka samu kai a ciki sannan waya tana jawo mafi akasarin rikice-rikicen da ake da su saboda tana sa kawo zargi wanda yawancin zargin nan sai haddasa fada a yi ta rigingimu a cikin gida. Alƙalman rahoton watanni ukun farkon na wannan shekara ta 2022 daga ofishin shiyar kanan na hukumar kare haccin bil'adama ta Najeriya ya koka kan yadda hukumar ba ta samun rahotannin al'amuran da ke faruwa a tsakanin mazauna yankunan karkara la'akari da cewa batutuwan da ke kunshe cikin wannan rahoton waɗanda suka wakana ne a birni da kewayen kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria